Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau sha hudu ga watan Afrilun shekarar 2019. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tunatar da iyayen 'yan matan da aka sace a makarantar Chibok da ke jihar Borno cewa bai manta da 'ya'yansu ba. A ranar sha hudu ga watan Afrilun shekarar 2014 mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da 'yan mata sama da 200 a lokacin da suka kai hari a makarantar su. shugabannin najeriya ya bayyana hakan ne a wata sanarwa dauke da sa hannun ɗaya daga cikin masu magana da yawunsa garba shehu yayin da ake jimamin cika shekaru biyar da sace 'yan matan a cikin sanarwar shugaba buhari ya ce ya san cewa saboda alkawarin da ya ma al'ummar garin chibok na bukatar wato na kubutar da 'ya'yansu ne ya sa suka sake zabensa a watan fabrairu yana mai ba da kwarin gwiwa cewa har yanzu gwamnatinsa na bibiyan batun 'ya'yan nasu dangane da batun matashiyar nan da ita ma aka sace ta a baya-bayan nan wato leya sharibu sanarwar ta nuna cewa masu shiga tsakani kan tattaunawar a sakota suna ba da rahotannin da suke nuna cewa ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi domin a saki leya sharibin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce al'ummar kasar venezuela ta riga ta dawo daga rake shugaba nicolas maduro da gwamnatinsa yana mai jaddada cewa jama'a kasar sun fito karara sun bayyana masa matsayarsu. su yayin wata hira da ya da murya amurka lokacin ziyarar da ya kai kasar paraguay a jiya asabar babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya ce zaben da shugaba maduro ya ce ya lashe wanda da shi yake takamar jan ragaman mulkin kasar zaɓe ne da aka tafka magudi yana mai cewa kasashen duniya hamsin da hudu sun amince da jagoran 'yan adawa juan guaido a matsayin shugaban wucin gadi na kasar ta venezuela pompeo ya kuma zargi maduro da yin amfani da rasha da cuba da kuma china wacce ya ce tana baiwa jami'an kasashen yankin kudancin amurka cin hanci domin neman biyan bukatun kanta uh, uh, uh, ya ce irin harkokin kasuwancin da china ke a yankin kudancin amurka na da babbar alaka da manufofin tsaron ƙasarta da burinsu na bunƙasa fannin ƙere-ƙerensu na zamani da kuma satar fasahohi pompeo ya kara da cewa amurka na da burin ta ga china ta ci gaba amma ba ta bin irin wannan tafarki ba sabon jagoran gwamnatin soji ta wucin gadi a sudan ya ce yana da kyakkyawar niyyar miƙa mulki ga gwamnatin farar hula nan da shekaru biyu masu zuwa sannan ya ce an soke dokar hana zirga-zirga da aka saka a baya laftanar janar abdulfatah burhan ya bayyana haka ne yayin jawabinsa na farko ga 'yan ƙasar ta sudan wanda aka watsa ta kafar talabijin inda har ya bada umarnin a saki dukkanin fursunonin siyasa da aka tsare a zamanin mulkin hambararren shugaba umar albashirin daukan waɗannan matakai alamu ne da ke nuni da cewa zanga-zangar da masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya suka yi na ƙara kassara ƙarfin ikon rundunar sojin ƙasar ta sudan mai arzikin man fetur hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce faɗan da ake ci gaba da gubzawa a wajen birnin tripoli inda rautanni ke cewa ana amfani da manyan makamai ya haddasa mutuwar fararen hula goma sha bakwai da wasu jami'an lafiya uku. Health partners have verified 17 civilian casualties with seven fatalities. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kenan Stephen Dujarric yake cewa jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da mutuwar fararen hula 17 sannan wasu mutum bakwai sun samu munanan raunuka ciki hadda jami'an lafiya. yayin da yake magana da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata dujarik ya ce kusan mutum dubu goma sun fice daga gidajensu a yankunan da faɗan ya shafa sannan akwai bakin haure dubu ɗaya da ɗari biyar da suka makale a wata cibiya da ake tsare da su wacce ita ma take yankin da faɗan ya shafa akalla masu zanga-zanga biyar aka kashe a jiya asabar a somaliya yayin wani bore da ɗaruruwan direbobin keke napep suka yi a magadishu. domin nuna su kan kisan wani mamban su da kuma yadda aka rufe wasu hanyoyi a sassan birnin lamarin da suka ce ya hana wato ya hana su su yi jigilar fasinja masu zanga-zangar sun yi ta kona tayin motoci suna fita kalaman batanci ga jami'an tsaron gwamnati suna masu neman a yi musu adalci da barinsu su samu wala wajen gudanar da harkokinsu baya ga waɗanda suka rasa rayukansu akalla wasu mutum biyu daga cikin masu zanga-zangar sun jikkata a lokacin da jami'an tsaro suka yi yunkurin tarwatsa su sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke baku damar jin ta bakin mutanen da ke da bukata ta musamman a fannoni daban-daban na rayuwar yau da kullum. Ni ne Sule Mumuni Barma. To a makon jiya mun fara baku kaɗan daga cikin hirar da ta haɗa Isa Lawal Ikra da Suleiman Abdulaziz wanda ta wayar da Allah ya jarabce shi da ita a kafafu ta hana masa cimma gurinsa na rayuwa ba a bisa yadda ya dage da karatu har zuwa matakin samun diploma na ƙwararren masanin lissafi wato akanta duk wada irin ƙalubalen da ya ci karo da su akan hanya. A ci gaban wannan tantaunawa, bakon shirin ya yi wa wakilin muryar Amurka a Kaduna bayanin cewa yana da sha'awar siyasa lamarin da ya sa ya shiga yunkurin ganin an fafata da shi a wannan fanni sai dai ya ɗan fuskanci kalubale kafin haƙa ta cimma ruwa saboda yadda abokan hamayyarsa ke kallonsa a matsayin na kasashe. duk waɗanda suke eh, jagorancin nan ba da komi suka fi mu ba duk abin da za su iya mu ma za mu iya to a nan sai na tsinduma cikin harka ta siyasa wanda a shekara ta 2008 Mm, na tsaya neman kujeran kansila a nan unguwar sanusi allah da ikon shi ban kai ma ga nasara ba na abin nan sai na cito shekara ta 2011 insha allahu zan sake fitowa a nan ma na sake fitowa na nemi kujeran dan majalisa a unguwar sanusi constituency wanda ya hada Eh, sabon gari south north da unguwar sanusi da baduko dan majalisar jiha eh dan majalisa na jiha a lokacin an yi gwagwarmaya sosai wanda kasan san in eh, mukaddari ne eh, Allah ne dai kawai yayi ba za mu samu ba saboda tun daga fitowa muka samu goyon bayan matasa da mata da dattijai don kowa ne aka taso za a ci siwa ne siwa ne. don lokacin da na fito rali wallahi haka mata daga cikin gida da tsofaffi da wani ne suke fitowa wa'yansu kuka ma suke yi duk yanda muka shiga suna sewa ne allah ya abin nan to eh, ba mu samu kujeran ba amma albarkan nan ta bi mu wanda tun da gashi yau duk wanda zai dan fito takara sai an zo an nemi shawaran mu an abin nan to ka gani ashe ba wai cin bane dole sai ka je ka abin nan ko a abin nan kuma duk abin da ya taso a unguwa insha Allahu ana yi da mu za a zo a nemi shawaran mu wanda za mu ba da gudunmawa mu bayar matasa a ko ina suke muka kira su muka ce musu a gashi yadda ya kamata a yi suna bamu wannan girma eh, saboda irin rawan da muka taka ko wani abu ma ban ma sani ba za su ce wani kai muke so ka jagorance mu ba mu yarda da uh, wani ba da wani. amma malam suleiman wasu suna ganin 'ya'yan jam'iyya suna kyarar wasu waɗanda suke da suka jarabtu da na ƙasa haka misali ka gamu da irin wannan lokacin da ka ce kana son kujera. kwarai da gaske na gamu da wannan saboda a lokacin ai ba ni kaɗai eh, eh, na fito ina takarar don lokacin mun fito da ni da wani ne a fatin eh, don kafin a zo a yi eh, cewa ya yi a yi eh, shi ba zai janye ba muka ce a zo a yi firamare da yake yana da goyon baya a sama sai muka ce to tunda haka ne ai mutane su za su fitar da dan takara ba ita jam'iyya ba a lokacin sai suka fara wani shige-shige haka sai aka ce ai ni ma ba za a bar ni in yi takara ba a lokacin shi chairman na party din na state chairman ahmed na ita uh, uh, people uh, progressive alliance sai magana ta kai kunnen shi sai ce wai wannan wani ne shi bai taba gani na ba sai uh, amma complaint din ya kawo wurin shi da a san yadda za a yi a hana ni takara saboda ina da nakasa mutane ba za su abin nan ba menene kuma a lokacin yana da kuɗi gaskiya mu ba kuɗin ba ne eh, eh, da mu babban mutum ne dan takarar yana da kuɗi dan eh, takaran yana da kuɗi ranar na maganan sai aka ji sai ci to amma an ce wani shi ya ɗauko ma jam'iyyar ma shi ya kama mata ma ofis ma shi kai din eh ni amma wani ya zo daga sama yayi ne ne me gaskiyan abin da suka tashi sai suka ce kai da Allah ku rabu da shi wani gurgu ne karambani ne sai shi ciyaman din sai ya ce to ai yana so ya ga wannan suleiman din da ake abin nan wai shi wane ne ya aka yi eh, wani irin kuɗi yake da shi ko me ya taka to ranar ma eh, na ma fito ma daga unguwa ne ma na fito daga barnawa sai ce min ai kana ina sai na eh, state chairman ne na ppa sai na ce ina nan na fito daga barnawa zan yi cikin gari zan wuce gida unguwar sanusi sai ce to ka zo ofis din mu eh, ka san state of, uh, party office sai na ce na sani na zo na hau can sama da yake yana last flow ne mm. na hau ina hawa ya gani ta ina ka hau ta lifta ko ta bene ai babu lifta ta abin eh, staircase ne ta bene na hau kuma allah da ikon shi muna tare da samari yana gani na sai ce mai gaskiya dokto abin da ake nufi ba zai yiwu ba ba za a iya ne maka ba ba za a iya ya ce kai da wannan kawai ku je wa'anda mutane suka zaɓa ni shi ne ya ce amma ni ba za a yi haɗa baki da ni ba a danne wannan haƙƙi ya ce ka duba fa daga ƙasa ya hau wannan wurin hmm. ya ce mu da ƙafan mu ma da ƙyar muke hawa shi yasa na tambaye ka yadda ka hau ainihi ma da kace yana sama ya ce gaskiya ba za mu iya ba ya ce ni dai ba da ni ba in kuma za ku je ku yi abin nan ya ce a kan shi ni zan iya ajiye mukamin nan na jam'iyya mutum a lokacin ma dan ko da na mika mai hannu ma bai karba ba aka sa ranar da za a yi mu zo a yi mm, primaries din da suka sa fidda gwani sai ce a yi delegate ya ce ko ma me za a yi ni dai na yadda ko eh, ƙwaya ɗaya ce ta kada ni to duka ashe ya je ya babba su kuɗi su masu zaben ni ban sani ba bayan ya babba su kuɗin da aka zo can sai wani daga ciki sai ce gaskiyan primaries din nan da za a yi a je a yi ta a bayyana jama'a kawai a taru ko mutum nawa jam'iyyar nan take da shi a abin nan a take a wurin ya ce sai dai su bashi kuɗin shi Eh, eh, suka ce to ai su kuma kuɗi ai sun riga eh, sun abin nan to a nan dai rigima dai ta kaure tsakaninsu ni dai ban ce komi ba to daga ƙarshe kawai zuwa bayan kwana biyu a ranar abin bai yiwu ba sai muka ji kawai ya koma wata jam'iyya to kaga nan na ce babu hamayya ke dai ka zama dan takara kenan na zama dan takara to a lokacin da na zo neman dan eh, majalisa a jam'iyyar prp babanmu eh, eh, balaraba musa a karkashin jam'iyyar prp ya ce duk wani ɗan takara a wannan lokacin ya yadda kowa ya je nemi kowace kujera amma a matsayin shi da menene yana nema da 'yan jam'iyya da waye su yi mai alfarma a wannan mazaɓar in dai an san da ya isa jam'iyyar nan ta talakawa ce yana so da a goya min baya a bar min kan wani ya tsaya neman wannan wato ka za an fidda gwani a maka alfarmar nuna maka ana tare eh, ana tare ya ce to in kuma har Allah ya bashi eh, cimman eh, gaci ya zama gwamnan jihar Kaduna ni kuma Allah ya sa na kawo wannan kujeran to shi kuma ya yi alkawari zai yi abin da ba a taɓa yi ba a Najeriya ya ce zai roƙi 'yan majalisu da abani shugaban majalisa ya ce ko da na kwana ɗaya ne shi ya kafa tarihi to Allah da ikon shi da dukkanmu ba mu zo mun samu ba amma muna nan tare da shi babanmu. Malam Suleiman ka jingina siyasa koko kana yin ta. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na yau sai a biyo mu a makon gobe idan Allah ya yi domin jin amsar wannan tambaya yanzu kam a madadin wakilin muryar amurka a kaduna isa lawal ikra da bakon shirin na kasa suleiman abdulaziz ni suleiman muni barma da sauran abokan aiki ke ce da ku salamu alaikum yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Yeah. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka kawo muku rahoto na musamman kan kwamiti da gwamnatin jihar Borno ta kafa domin bincike batun cin zarafin mata a gidan yari da aka yi tsare da su. Muka kuma alkawarta bibiya kan batutuwan da suka shafi ci zarafin mata da ake yayatawa. To sai dai baya ta haihu domin kuwa bayan wannan ne kuma muka samu labari cewa an kori wani babban jami'in sojan sama da aka samu da laifin yi wa wata 'yar shekaru goma sha hudu fyaɗe a Maiduguri. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana akan wannan batu. Wannan kotun soja na musamman din ƙarƙashin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira Flight Lieutenant Matis Inwairan wanda kuma dan asalin jihar Imo ne da yin lalata da yarinyar nan 'yar shekaru goma sha hudu. da kuma ta kasance 'yar gujin hijira ta tafto daga garin marte da kuma suke samun mafaka a garin maiduguri tare da iyayenta a sansanonin 'yan gudun hijirar nan da ake kira bakasi camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a dan baya bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkanin su kwanta daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira international rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an dai haifi fulani tana umar ramne a 1980 ya kuma aikin soja a wurare daban-daban kafin da birsani a turo shi zuwa garin maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira dalwa. ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira kaftin aminu mai ruwa kenan ya karanta irin laifukan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira president of the court major general yakubu auta ke karanta masa kamar haka This special 2771 as follows. Count 1. Dismiss from the armed forces. reduction in rank from flying lieutenant to flying officer ya ce wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mace sun wayaran hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na fly lieutenant zuwa flying officer kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewa wanyan jami'an sojan koli kamar da kunnin shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma ke zo na girgiza kai nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da hada da manyan janarorin sojan guda uku hada da shi kansa shugaban wannan kotun na kuma tuntubi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno da ake kira ambasado ahmed shehu koya suka ji da wannan hukuncin da aka yankewa wannan jami'in sojan mun yaba ma sojojin najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan in ya faru zaka ga an yi rufa-rufa amma wannan karon gaskiya dole mu je jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya yi din aika-aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka za ka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kamar su masu gudun hijira tukunna wani ya yi shi ya tafi lafiya din nan bai yi ba amma mun ji daɗin yadda abin ya faru kamar a kungiyance kun taba jin wannan labarin wannan korafi na wannan yarinyar ne ko kuma sai lokacin da suka yanke wannan hukunci gwaji a mu ainihin irin wannan abin ya faru ma mu ake tuntuba the same thing wanda ya faru lokacin abakasi ma mu aka tuntuba ita ainihin director mu mai kula da irin wannan harkokin har ni na ba dama akan ta bi mana case din yawanci abubuwan nan da har da bakin mu muke tafiya kuma mu bi kuma abin da na so na yi amfani da wannan dama an gaya mutane cewa shirun mu din shi yake kawo matsalan nan in ka ga duka inda ake cin zarafin mutane ko mace ne ko namiji ne duk wanda yake abun in ba a cikin doka ba ne akwai hanyoyi da yawan da zaka faɗa akwai abin da ake kira za ka boye uh, uh, identitin ka za ka yi fita ka gaya jama'a cewa ga abin da na gani in ka mana reportin mu kuma mun san hanyar da ya dace din kuma da manyan su da mu je mu dauki hanya domin mu ga cewa an bi an bi wannan hakkin mutum an kwato mara. kai ne shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno kamar akwai irin waɗannan kesi da kuke samu ne haka kungiyance a ah, man dauda kai suna da yawa fa irin wannan amma ba dole bane sai soja da sauransu a ciki dai duk a cikin jama'a ba za ba za a rafa sa da gurbi ba a kowane aiki kabin mm. da dai kokarin da muke da shawarin da muke ba shine kar ai creating hanyar da mutum zai samu yayi abun ba kamar yanzu yan gudun hijira ne ka bar su daga jeji daga su yan mata daga su sai mai tsaro ka san abin da zai faru Allah ne ya sani so muna kokari da dama kar ai creating irin wayan abubuwan abin da muke muke kira under protection din ainihin masu rauni kenan hmm. a ah, in a cikin wajen kwanciyar su ne ya kamata akwai wuta in wajen toilet din su ne ya kamata a kai ce na maza daban na mata daban hmm. to ainihin abubuwan da yake encouraging ayi wannan abin aka yi takalin din shi abin zaka gani yiwuwan shi ma zai zo ya ragu a cikin al'umma barista jimai usman mishelede ita ce shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na jihar borno da ake kira human rights commission hukuncin yadda aka yi shi sun yi shi bisa doka kuma shi ma yana da loyan shi su ma suna da ita wanda suka kai sa kara din su ma suna nan kuma shi rundunan nigerian air force ya nuna kan cewa ya su ma'aikata masu discipline ne da suke ɗauka aikinsu ba wasa a ciki mutanen da suka yi laifi za su hukunta su a yadda bisa dokan su ya shirya shi da dokan ƙasa ya shirya kuma zai nuna horo ne ga waɗansu da suke aiki su sa kai bisa aikin su su yi abin da ya kamata su yi shi su tsalake dokan da ya kamata kafin a je kamar kotu wannan gara kamar ya zo wurinku wannan koke na yi wa wani yarinya fyaɗe gaskiya bai zo wajen mu ba eh. wasu ne suka shigar da gara wasu ne suka shigar da kara eh. kamar amma kuna samun irin wannan kara musamman abin da ya shafi kananan mata hakan nan da tsakaninsu su jami'an tsaro? Eh muna samun kara duk abin da ya shafi hakkin biladama a nan Borno State muna ɗaukawa. kuma muna bin sawo to yayin da akwai organization daya biyu a ciki sai mu zuba mu ga me organization din za su yi sun yi sun yi shi yanda ya bisa yanda ya kamata to shi kenan ba su ba mu kuma za mu shigo da kafani mu na human rights mu ga cewa an yi abin da ya dace an yi komai bisa dokan da ya kamata sai dai wata gidauniya da ake kira kaltun foundation da ke cikin garin maiduguri ita ma wannan gidauniyar fitar da wani zargi da suke kan wasu malaman makarantun gaba da sakandare na kokarin cin sasawa ɗalibansu wajen yin lalata da su da kuma tuntubi shugaban wannan gidauniya da ake kira kaltun muhammad rabiu ko ya gaskiyan wannan batu yake ga dai abin da take cewa mun so soma bincike daga 12 ga watan january zuwa 12 ga watan um, february binciken da muka yi ya nuna mana makarantu kusan 40 makarantu 40 a cikin bangaren a uh, local government eh, lga jere yauwa jere mmc da munguno makarantu 40 ne hmm. suke fuskantar matsaloli ta bangaren cin zarafin mata ta bangaren sgbb kenan tare da higher institutions guda uku yadda binciken ta nuna shine a um, makarantu ta gwamnati an fi mun fi binciken ta nuna ta fi yawa ta fi yawa sosai shine wajen ci zarafin mata eh. kamar mata nuna ne kuka samu a cewa an ci zarafin su a irin waɗannan makarantu musamman malamai kamar da kuka yi zargin ba zan so in faɗi adadi ba hmm. suna da yawa ba laifi domin muna da masu bincike ta ciki cikin makarantu muna da masu bincike ta waje da cikin malaman gaba daya akwai su man dalibai ah, ah, shi shafi yan gudun hijira ne tunda yawanci kin ambato kaman garuruwan ma da akwai yan gudun hijira kamar gudun da kika ambato yan ah, gudun hijira ne a waɗannan makarantu nasu kaman yan gudun hijira ne abin ya shafa ko kuma hadda yan gari a hadda yan gari gaba ɗaya ai dalibi kam gaba ɗaya ne dalibai gaba ɗaya kuma su suna cikin wannan birnin maiduguri ne eh a cikin lgs din da na faɗan nan eh. jere da munguno da da mmc eh. kamar wani mataki uh, ita gidan ku take ɗauka na ganin cewa an rage irin waɗannan cin zarafin mata da suka zo neman ilimi ganin cewa gidan ku tana ma fafutuka wajen yada ilimi na addini da kuma ilimin zamani da ma zaman lafiya fafutukan da muke yi shine ba mu kadai ba a suna kaltun foundation for peace kadai tare da british council uh, Uh, um, the European Union da kuma sauran uh, associations matan da muka, rena suka tashi tare muke aiki kuma muna kokarin mu ga mun yi aiki a kai gadan-gadan. Wannan batu na toye haikin bil'adama musamman ma dai kananan mata na kokarin zama warewan dare musamman ma tsakanin hukumomi da aka daura alhakin kulawa da waɗannan kananan mata kama daga sansanonin 'yan gudun hijira makarantu har zuwa ma cikin garuruwa da kuma hakan ke nuna buƙatar neman agajin gaggawa na jan kawo doki ga irin waɗannan mata mata da yara da akan wa haki. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda biyu da kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.